a yau ne shugaba muhammadu buhari na najeriya ya yi wata ganawa da shugaban majalisar dattawa ta najeriya bukola saraki inda suka tattauna akan muhimman abubuwan da suka shafi gudanar da mulki a najeriya ko da yake an ce wannan ganawa kamar a bace da aka saba tsakanin sassan guda biyu domin 'yan jam'iyya ɗaya ne kuma suna mulki wa al'umma ɗaya ana ganin wannan ganawar ta zo a daidai lokacin da waɗansu bukatu ke gaban 'yan najeriya da waɗannan shugabannin wato maganar ja'in ja da akan samu tsakanin sassan guda biyu da kuma irin matakan da aka ɗauka na kawo sulhu ko kuma maslaha domin kada a ci gaba da cutar da al'umma bayan an kammala ganawar ne shugaban majalisar dattawan ya yi bayani ga manema labaru inda yake nuna cewar ya yi wa shugaba muhammadu buhari ne bayani akan kasafin kuɗi da kuma sababbin dokokin da majalisa ta amince da su musamman akan sha'anin zaɓe. to amma ko me yasa ba a tattauna akan abubuwan da suka shafi majalisa ba da kuma irin ja'injan da ake yi da bangaren gwamnati Tambayi kenan da na yi wa kakaki a fadar shugaban majalisar dattawan najeriya wato muhammad isa funtuwa a matsayinsa na babban jami'in da ke hudda da manema labaru a ofishin shugaban majalisar dattawan najeriya ko zai yi karin haske dangane da wannan batun shi shugaban kasa a matsayin shi na mutum ne san bin doka da ka'ida ya riga ya kafa kwamiti kuma ina kyauta zaton zai bar kwamitin nan ya yi aikin shi saboda ka ba mu da cikakken bayani idan sun tattauna wannan amma abin da muka sani wannan ziyara ba sabon abu bace tsakanin shugaban majalisa da shugaban majalisar tarayya su shugaban kasa su yi bayani wani abu ne dama da aka saba na zaunawa a tattauna tsakanin majalisa da bangaren gudanarwa na gwamnati ba sabon abu bane ba lokaci akai akai suna saduwa su irin wannan tattaunawa kuma abu wani abu ma da suka tattauna abin da yan jarida ba wai an yi a wajen tattaunawa an yi magana ba ne? amma shi yan jarida da suka yi bayan fitowa taron sun tambayi shugaban majalisar dattawa kan maganar ah, dakatar da tsohon shugaban masu rinjaye na majalisar yi masa bayanin cewa da zai so a ce yana da wannan ƙarfin da ake ganin kamar yana da shi saboda shi ma sanata ne kawai ɗaya ne daga cikin sanatoci masu daidai iko daidai kawai sun zaɓe shi a matsayin shugaba ne ya yi masa bayanin kwarai da gaskiya yi magana da ya yi mitin da shugaban da gwamnan jihar borno da shugabanci tawaga ta mutanen borno da suka zo wajen shi akan magana saboda haka shi tunda bai da iko ya dakatar da wani ko ya kira wani tunda majalisa ce ta ɗauki mataki akan wannan abokin aiki nasu shi zai koma ya tara majalisa ya gaya musu ga abin da ya wakana tsakanin shi da wannan tawaga da suka zo daga jihar borno saboda haka duk abin da zai biyo baya ya danganta ga mai majalisa ta gaji akan wannan kana nufin har yanzu babu wani bayani da za a iya ji game da magana hamid ali shugaban hukumar constant da kuma ibrahim magu shugaban hukumar efcc wanda majalisa take amincewa da ta shi mm, to ai wannan malam umar waradi majalisa ta riga ta dauki mataki ta kuma aika ma shugaban kasa da matakin da ta dauka musamman akan shi ibrahim magu saboda haka sai abin da shugaba ya dawo da shi tunda sun ba shi zabi ya turo wani wannan kuma sai abin da muna zaune muna jiran sai abin da shugaba ya amma wannan already majalisa ta riga ta mataki a kai na magana hamida ali kuma kar ka manta an tura mu kwamiti ne me kwamiti suke yi a kai har yau ba su fito da su ba babban jami'in hudda da jama'a kenan muhammad isa funtuwa a ofishin shugaban majalisar dattawan najeriya bukula saraki yana ƙarin haske dangane da ganawar da aka yi tsakanin shugaba muhammadu buhari da Bukola Saraki shugaban majalisar dattawa ta Najeriya. Ko wannan ganawar da aka yi za ta kawo maslaha tsakanin sassan guda biyu musamman bisa ga la'akari da ja'injan da ake gani ana yi tsakanin su wannan lokaci ne kadai zai tabbatar. Umar Faruk Musa Mura Amurka a Abuja, Najeriya.